sun mayar da martanin hari kan masu tayar da ƙayan baya ta hanyar barin wuta daga sama inda suka kashe 'yan ta'adda da dama. Kafin nan ku danna subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Sojoji sun kai wannan hari na bazata a ranar bakwai ga watan Yuni, kamar yadda babban jami'in gudanarwa na hukumar dakarun sojojin ƙasa manjo janar john inance ya bayyana wani kasurgumin ɗan ta'adda da ya yi suna dogo gide yana daga cikin waɗanda harin dakarun sojojin ya ritsa da su an ruwaito cewa dogo gide ya samu rauni inda a halin yanzu yana can yana fama da jinya a ɓarin wutan da dakarun sojojin suka yi sun fafata da maboyar wasu kungiyoyin 'yan ta'adda har kashi uku kuma wannan harin na bazata da sai dai barin wuta kawai suka ji daga sama ya gadar musu da asara mai girman gaske kamar yadda masu shaida suka ba da rahoto mafi shahara cikin masu tayar da kayan bayan shine dogo gide wanda ya fito daga reshen kungiyar 'yan ta'adda ta ansaru wanda ake zargi tana da nasaba da kungiyar al'aƙida sai dai an ruwaito cewa dogo gide ya kasance yana yaki da wasu kungiyoyi masu tayar da kayan baya da suka yi sulhu da wasu gwamnonin jihohi a yankin arewa maso yamma da suka nema majiyoyin rahoto sun bayyana cewa kasancewar dogogide a yankin da sojoji suka kai hari abu ne mai ban mamaki saboda ba a saba da shi ba kuma akwai damuwa a tattare da wannan lamarin sun ce ta yiwu dogogide ya kasance a wurin ne yayin fafutukarsa ta neman kulla haɗin gwiwa da wasu ƙungiyoyi na masu tayar da ƙayan baya. domin tunkaran dakarun sojojin kamar yadda jaridan human angel ta ruwaito a watan da ya gabata kungiyoyin masu tayar da kayan baya sun gana da juna domin kulla yarjejeniyar haɗin kai da manufar zama ayari guda kungiyoyin sun nemi ajiye bambancin su a gefe domin ci gaba da ta'azzarar al'umma da kuma yakar dakarun sojoji a matsayin maɗauri ɗaya, sai dai yanzu da azal ta afka masa dogo gide da wasu kwamandodi biyu a yankin Dalla, da ke jihar zamfara na ci gaba da fama da ji jinya ta rauni da harin dakarun sojojin ya gadar musu. Wata majiya mai tushe ta bayyana cewa harin da dakarun sojojin suka kai